بالله من الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا وشكرا طيب الأمثال لله ذي الآلاء رب الناس يؤطي ويمنع من يشاء بفضله وبعدله لا يقتدى بقياس والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من جزاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا 30 ga watan Hijja wanda shine wata na biyu a cikin watannin musulunci hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1430 da ko da arba'in. wato gobe za mu shiga ɗaya ga watan al kenan wannan shekara kuma ta riga ta ƙari, Allah ka yafe mana abin da ya gabata a baya mara kyau abin da kuma muka yi mai kyau a cikinta Allah maɗaukakin sarki ya sa mu zama karɓaɓɓe ya sa ya zama karɓaɓɓe na farko dai irin gaishe-gaishen da ake rubutowa a dinga aikowa barka da sabuwar shekara wannan tsari ne irin na wanda ba musulmi ba ya saba wa tsarin addinin musulunci domin idan ka shigo kowace rana kullum sabuwa ce a wajenka in ka shigo wata sati kullum sabo ne a wajenka domin in ya riga ya tafi ba zai dawo ba sai dai wani ya dawo idan aka ce za a zo a yi ta barka da zuwa saboda sabon abu ya zo to kullum idan gari ya waye sai an maka barka da sabon wuni yau sati in an shigo sai an maka barka da sabon sati wata sai an maka barka da sabon mai haka za a ci gaba da barka da sabuwar mai sabuwar shekara mutumin da yake kusa da kabari kuma kullum ana masa barka da kusa da ainihin wato kabari wannan ba daidai ba ne wannan masallaci da ke nan bypass masallacin babban sahabi na annabi muhammad abu Ubaidu sa'amir bin zarra inda muke gabatar da darasin al'adidatu a tahawiyya na al-imam tahawi kamar yadda sanarwa ta gabata na yi tafiya na dawo ranar alhamis kuma ba zan daɗe ba ba mamaki idan muka yi darasi biyu mai zuwa ko uku don sake barin ƙasar sai kuma nan da wajen kwana kusan ɗari sannan zan sake dawowa shi yasa yana shigowa ranar alhamis na ce a sanar za mu ci gaba da karatu da izinin Allah ya kamata mai karatu na littafi yau amma saboda taso wasu al'amura muka ga ya kamata mu ci wani abu a kansu mai karatu a kansu abu na farko labari ya ishe ni ta hanya tabbatacciya gab da magariba kafin magariba kuma na gani ta hanyar kafofi na sadarwa na zamani ɗaya daga cikin mu malam abubakar babanci ne ba shi da lafiya a asibiti to daga ƙarshe kuma allah subhanahu wata'ala yau ya ƙaddara iya abin da ya ɗibo a rayuwarsa kenan da haka muna roƙon Allah ta'ala ya ji kansa Allah kuma ya masa rahama Allah ya sa ya huta jinyar da ya yi Allah ya sa ta a cikin mizanin aikinsa mai kyau Allah ya daga darajar shi da ita mu kuma da ya bari a bayansa kada Allah madaukakin sarki ya fitine mu Allah madaukakin sarki ya ba ɗan uwansa da danginsa da abokan arziki haƙuri sannan abin da ya bari a baya na zuri'a Allah madaukakin sarki ya musu albarka Allah ka sa inda ya tafi ya fi inda ya bari juhud ɗinsa da ya yi wajen ƙoƙarin karantar da addini Allah ka sa aikin da ya zama karɓaɓɓe ne abin da ya na kusa kure a matsayinsa na ɗan adam Allah maɗaukakin sarki ya gafarta masa ya kuma yafe masa mu ma Allah ya gafarta mana yafe mana abin da zan yi karatu a kansa yau wasu matsaloli ne da ba su da yawa wanda na sa aka sa masa taki na manufofi da ya sa musulmi ya kamata ya zama yana aikin gwamnati ko aikin siyasa kuma wani irin aiki a rayuwarsa muguwar matsala ne ba ya karama ba lokacin da duk kawaye gari ba ka da manufa a rayuwarka to ko ka zama kana da manufa ko kada Allah ya sa ya zama kana da manufa shi dai Allah subhanahu wata'ala da ya halicce ka akwai manufar da ta sa ya halicce ka yanzu wannan ko ka zama kana da manufa ko Allah ya sa ka zama kana da manufa wannan ya rage naka amma dai shi Allah da ya halicce ka akwai manufar da ta sa ya halicce ka wannan manufar kuma Allah madaukakin sarki ya faɗe ta ya ci wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci aljanu da mutane ba dan wani abu sai dan su bauta mu wannan shine gaya na halitta aljani da mutum manufar da ta sa Allah ya halicce ka shine dan ka bauta masa a duniya to yanzu ya rage naka ko ya zamanto kana da manufa ta ka bauta ma Allah ko baka da ita wannan matsalar ka ce amma da wannan ita ce manufar da ta sa Allah subhanahu wata'ala ya halicce ka Allah ka ji dan al-Imam Abu Ishaq al-Ilbiri da yake cewa wa tashhadu kullu yawmin dafna khillin sannan yake ta ka na la tura bima shahidta yace gashi kana halatta kullum idan gari ya waye da kai ake zuwa aje abin da wani a dawo yace amma kuma kaman kai ba za ka halatta inda aka je aka binne wani da kai ba sai yake ta walam tukhlaq lita'muraha walakin lita'buraha fajidda lima kulikta ya kamata ka sani fa Allah bai halitte ka ba dan karaye wannan duniyar kawai a ya halitte ka ne da ya duniyar ya sanya ta ta zama wajen wucewa ne kawai Ki kai amfani da ita hanya ce kawai ka tsallaka ta ka wuce shi yasa ya ce fa jidda lima kulikta ka yi kokari akan abin da aka halicce ka saboda shi mai unwanul hikam yana faɗa yana cewa hasin ilan nasu tasta'abul qulubahum da qala masta'abada da insana insana yake cewa ka kyautata wa mutane sai ka mallaki zukatansu bayan zubar a da an daɗe kyautatawa mutane yana sa ana iya mallakan zukatansu sai ke cewa ya khadimal jismi kam da bi khidmatihi hatta tallubu ruha fi ma fihi khusran sai aka aqbil ala nas ala nas fada fada'ilaha sai yace fa anta bin nasu labin jismi in insanu yake cewa ya khadimal jismi ya fi wanda kake wa jikinka bauta yake kam tashqa bi Sau sono ne za ka zama matsiyaci a lahira ba don koma saboda kawai hidima ta jiki ce, a tatlubur riha yanzu kana neman riba cikin abin da yake fi ma fi khusranu akwai taɓewa a cikinsa. Sai ya ce to akabil alin nafsi ka fuskanto wajen kokarin yadda za ka yi ka gyara ranka fada ilaha sannan ka yi kokari wajen cika falalar ita ranta ka sai yake ta fa anta bin nafsi la bil insan ta hanyar gyara ranka ne kake cikakken mutum ba ta hanyar gyara gangar ba ne. wannan shine abu na farko da lokacin da Allah subhanahu ta'ala ya halitta ɗan adam ya sa masa manufa ta addinin da yake so ya rayu a kanta a doron ƙasa shine addinin musulmi al-islamu kuma mazgar ne na aslama yuslimu masdarinsa shine al-islam da haka malamai suka ce wannan madda ce da aka ciranto ta daga sinun da lamun da mimun wacce allati ta dullu fil galibi ala sihhati wal asiyati wanda galibi asalin madda ta salima an ciran tota ne tana nuni akan lafiya da kubuta daga kowane irin abu mara dan don haka ya zamanto daga asalin wannan kalma ta musulmi za ka samu shi ne mutumin da ake so wata daga duk wani abu mara kyau don ya samu zaman lafiya a rayuwarsa ta duniya da kuma rayuwarsa ta ina rayuwarsa ta lahira don haka za mu ga cewa daga cikin sunayen Allah akwai wannan wallahu alladhi la ilaha illa huwa al-malik al-quddus as-salam al-mu'min al al-aziz al-jabbar al-mutakabbir malamai sun yi magana akan abin da ya shafi ta'arifi na musulunci wasu suka ce idan an ce musulunci shine izharul qabul wal khudu' ka bayyanar da karbarka da kuma kankan da kai lima ata bihi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga duk abin da annabi ya zo shi daga wajen Allah wannan shi ake cewa musulunci wasu malamai suka ce idan an ce musulunci huwa al-islamu lillahi bit tauhid shine kamin kauya zuwa ga Allah ta hanyar kadaita shi da bauta walin iya iyada lahu bi ta'ati da kuma jayuwa zuwa ga Allah din ta hanyar yi masa da'a wal khulus min ash-shirki da kuma kubuta daga shirka Allah ya faɗa a cikin suratul ali imran suratul ali imran yace wala ya'murukum an tattakhidul mala'ikata wan nabiyina arbaba sai yake cewa ya amurkum bil kufri ba'da idza antum muslimun yanzu kuna ganin Allah zai umarce ku yace ku yi kafirci bayan da kuna musulmi ba yadda za a yi hakan yi wasu malamai suka ce idan an ce musulunci ne izharu shari'ati bayyanar da shari'a walci zamu mu ata bihin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa da lizimtar abinda annabi da shi daga gurin Allah ta shi za mu samu kafin annabi ya zo sai da Allah ya faɗa yace likullin ja'alna minkum shari'atan wa minhaja kowane annabi na Allah sai da muka bashi shari'a da kuma tsarin yadda ya kamata al'umma ta tafi shari'a shi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da ya zo Allah sai ya ce wa laqad atayna bani isra'ila Allah ya ce mun ba ainihin wato bani isra'ila alkitabu wal hukma mun ba su littafi da hukunci wa razaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum 'ala al-'alamin sai ya ce wa atainahum bayyinatin min al-amri mun ba su bayyanannan al'amara Allah ya ce fa maktalaku illa min ba'di ma ja'ahum al-ilmu baghyan bainahum inna rabbaka yaqdi bainahum yawm al-qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun da ya gama sai ya ce wa annabi thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amri fattabi'ha sannan sai maka dora ka akan shari'a kuma shari'ar umarnin daga gurin mu ne Allah ya ce wa annabi kabita wala tattabi ahwa alladhina la ya'lam duk wani wanda yake da son zuciyar da ta saba ma shari'ar Allah a doron ƙasa bai santa ba Allah ya ce kada ka bi shi domin innahum lan yakunu anka min Allah shay'a idan ka je ka ba abin da suke so ka bar wannan shari'ar da Allah ya ce maka fastabi'a to ka sani akwai ran da za a so a tsaya gaban Allah ba za su iya maka amfani komai ba shi yasa Allah ya ce wa inna zalimin ba'dhum awliya'u ba'd wallahu waliyul muttaqin zalimai dama sashin yana tsawon sashi amma shi Allah shi yake jibintan al'amuran masu jin tsoronsa abu na biyu addini a wajen Allah a shi ne addinin musulunci don haka za mu ga cewa kalmar addini a ƙur'ani ba ta taɓa zuwa musanna ba ko jam'i mafura da take zuwa domin jam'i shi a shi ne al'adiyanu ko ba ka taɓa ganin musanna na addini ba a ƙur'ani ko jam'i kalimatu din tun daga farkon qur'ani har ƙarshe mukura da take zuwa ba inda ta zo musanna ballanta na jami dan Allah ya nuna mutanen duniya addini ne tun daga sanda ya turo annabi Adamu doron kasa ila an kutima bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama har Allah ya cika da annabi da haka idan ana maganan addinai to sai ka ce akwai addini na gaskiya akwai kuma akasin addinin haka domin kaga cewa qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna daga karshe cewa lakum dinukum ku rike naku addini ni ma ina da wanawa to duk mai addini ya rike nashi addini shi ma musulmi ya sama nashi addinin na musulunci ya rike shi gangan da haka Allah ya faɗa ya ce inna dina inda Allahi al-islam addini a wajen Allah kaɗai wanda idan an yi Allah zai iya karɓar da ya ba mutum sakamako ya tafi aljanna shine kawai musulunci sannan Allah ya faɗa yake ta wa manyan yabtaji ghayra islami dinin dinan falan yuqbal duk wanda ya nemi wani addini wanda ba na musulunci ba to ba yadda za a ya karɓa daga gurinsa sannan wa huwa fil akhirati min al-khasirin a lahira kuma yana daga cikin tababbu Allah madaukakin sarki ya tsare da haka Allah ya faɗa addinin musulunci a matsayin ni'ima a wajeje guda biyu a Qur'ani ya ce mana al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan yau ne na cika ni'ima ta gare ku ta yadda ne da musulunci shi zai zama muku addini shi yasa zamu ga a kissar Zaid bin Harith yana daga cikin abin da Allah ya faɗa masa a matsayin ni'ima cewa ista ƙulu lullabi an Lahu alaihi wa an amta alaihi ka tuna lokacin da kake faɗa akan wannan Allah ya masa ni'ima kai ma mansa ainihin wato ni'ima to shi yasa mu ga Allah yana cewa man abul mimman iftara ala Allah al-kadhiba wa huwa yud'a ila al-islam wallahu la yahdi al-qawm adh to dan haka zamu ga annabi na farko da Allah ya fara aikowa a doran ƙasa shine annabi Nuhu ya faɗa wa mutanensa ya ce fa in tawallaytum fa ma sa'altukum min ajrin in ajri illa Allah wa umirtu an akuna min al ya ce in kuka juya baya sanda na zo na kira ku na ce ku bauta ma Allah ku riƙe addinin musulunci ai ban tambaye ku wani sakamako a kan shi ba yace ladana yana wajen Allah da haka yake cewa wa umirtu ni an umarce ni ne in kasance daga cikin musulmai sannan Allah madaukakin sarki ya magana da annabi Muhammad yace inna ma umirtu an a'budu rabb hadhihi albaldata alladhi harramaha Allah ya umarce ni in bauta ma ubangijin da ya sanya wannan gari na Makka ya zama harami walahu kullu shay'in wa umirtu an akuna min a wajensa kowane irin abu yake sannan an umarce ni in kasance daga cikin masu musulmi saboda kafin annabi akwai al'ummar da ta gabata kuma musulunci yi. sannan Allah ya ce qul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bidhalika umirtu wa ana awwalu al muslimin a wannan al'ummar kuma farko wanda ya fara yin musulunci kakaf a wajen Allah subhanahu wa ta'ala shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to musulmi shine mutumin da na hakika ba bajabin musulmi ba dan dama a cacin manta musulman gaske ga akwai musulmi mai manufa akwai musulmi mara manufa kuma wannan rashin manufar yanzu ita ce ka kake ganin ta sai mu da ta kai mu damu da yawa amma yawan ya zama yawan banza ba shi da wani amma yawan kawai ake girga zan zo zan ba da misalai akan abubuwan da suke suke faruwa to musulmi na gaske na haƙiƙa ha domin yanzu ni ba likita ba daga lokacin da aka naɗa mun suna likita na ɗauka aka zo wannan renin waro ne ko kuwa ba yadda za a yi abinda baka tantance shi ba aka naɗa maka shi kuma ka ɗauke shi kai makasar rena ka aka ne ba direban jirgin sama ba daga lokacin da aka naɗa mun suna pilot kuma na ɗauka daga shi amma inda za a kawo jirgin sama ban san ta ina za a fara ba kaga wannan renin wayo don sunanka musulmi amma ba abin da ka sani a musulunci sunan ne kawai majarrabiwa musulmi to kaga akwai matsala a to cikakken musulmi shine wanda ya dauki duniya ta zama wani to masa ita ce wasila amma lahira ita ce gayarsa me ma'anin duniya ta zama ita ce wasila ka ɗauka duk abin da ka gani a cikin duniya Allah ya sa shi a cikinta to ya sa shi ne wannan abin don ya zamanto abin da za ka yi amfani da shi kai a matsayin ka na musulmi ya taimake ka gurin ka bauta ma Allah don ka tsira a lahira amma lahirar ita ce gaya shi ne ƙarshen abin da ya kamata ka nema ita duniyar ka yi amfani da ita ne wajen neman wa wajen neman lahira wannan shine musulmi wanda yake mai manufa da haka za mu ga a ƙarƙashin wannan mutanen ƙaruna sun faɗa masa sun ce masa wata jifi ma a taka Allahu darar akira abinda Allah ya baka a wannan duniyar kai amfani da shi ka nemi gidan lahira amma wala tansa baka min duniya wannan bai hana ka ba ka amfani da wani abu na rayuwar duniya amma ya zamanto shi amfanin na duniya ka rike shi wasila lahira ita cewa ita ce gaya duk musulmin da bai yi wa duniya wannan fahimtar ba bai ɗauka cewa duniya wasila ba ce tsani ke lahira ita ce makwarar abin da ya kamata ya nema to wannan musulmin ya riga ya samu matsala tun da yadda hali ko shi yasa kullum mun sha maimaitawa cewa malamai suna magana cewa akwai tambaya guda biyar da ya zama dole ka yi kanka su ka ba kanka amsa shi zai sa ka samu saukin sanin wai wane ne ma kai tukun na mai dalilin da yake saka rayuwa za ka mutu a mutunci ko ba za ka mutu a cikin mutunci ba da ka rasa ma kanka waɗannan tambayoyin kuma shikenan matsala ta riga ta faru Allah maɗaukacin sarki ya kiyaye Allah ya faɗa mana ya ce wa man ahsanu qawlan wane ne yafi magana mai kyau a duniya mimman da a lahi? irin wanda ya tashi ya kira mutane zuwa ga Allah wa amila salihan ya aiki mai kyau wa qala innani من المسلم muslim yace shi yana daga cikin musulmi da yau na daga cikin kalubale da musulmi ke fuskanta akwai gurare da dama da za ka ga sha'ar din su ma na addinin su koyewa su ba dan koyi ma saboda ne challenges din da ya kamata su kiyaye na kare na addini a wajen ba za su iya karewa ba a wajen in an ce za ka je wani taro an ɗauke ka kai ne mai matsayi kara idan ka ji dukkan wani mai tambaya da ƙalubale da yake da shi a kan abin da kai ka karanta ka kira ka bashi an kana jin tsoron a kira ka da wannan matsayi Yana ba ta ran fahimta amma idan an ɗauke ka an ce ka je guri baka shirya ba in ana so a ƙalubalance ka da tambayo kai ma kasan baka da amsa ai kuwa an je ana tambaya nokewa za ka yi shiru za ka yi ba za ka yadda ka fito da ainihin wato kan ba yanzu da yadda ka tashi akwai malaman da in kai intimami zuwa gare su misali a duniya da zaran ka shahara aka san kai ɗalibin shi muhammad bin albani da yadda ka ji abin da mutane suke tsammani za ka karantar da su ilimin mai ilimin hadisi to da zaran ka jingini zuwa gare shi sai in ka zo ka ce kai ɗalibin wani ne abinda mutane suke sa rai ke yanzu ka karantar da su ilimin wa kar ka ɗauka ce a kai saboda ka ce kai ɗalibin wani ne za ka zo su kawo maka shinkafa da da kaji da da gwargwajiya ka ɗiba ka tafi da ka gama ɗiba girki za to a karama kallawa sai kuma karatu in kuma maganan karatu ta taso ya zama to kuma za ka isa littafi ka karantar da su to wani nan ƙalubalen zai sa kana ji kana kallo baka isa kai da awarka sai kai ɗalibin wani ba ba haka bane to haka matsalar take idan ka je wajen wasu wanda ba musulmi ba a matsayin ka na musulmi baka karanta addini ba suna da tambayoyin da in sun maka kai ba za ka iya ba addinin kariya ba to kana ji kana kallo idan ka je abubuwa na musulunci wanda bai kamata ka saka ba sai kai ta kayawa sau da kana bin tsoron in sun bujuro maka da tambayi baka da amsa a kansu wannan shine halin da ake fama a kan shi Allah maɗaukakin sarki ya faɗa mana da ya zo maganar annabi Ibrahim ya ce wa man an millati Ibrahim illa man tafi nafsa babu wanda zai kyamata tafarkin annabi Ibrahim sai mutumin da ya mai da kansa wawa Allah ya ce wa laqad istafainahu fid duniya wa innahu fil akhirati lamina salih mu ne muka zaɓe shi a wannan rayuwar ta duniya sannan a lahira yana daga cikin manya-manyan nagartattun bayan Allah da haka idan qala lahu rabbuhu aslim sanda Allah ya ce masa ka mi ka zama cikakken musulmi qala sai ya ce aslamtu da rabbil to wannan ita ce abinda Allah ya ce wasa biha ibrahimu banihi wa yaqub annabi ibrahim ya ma ayansa wasiya da annabi Ya yace ya bani inna allaha da lakum ad Allah ya zaban muku me addini yake falata tamutunna illa wa antum kada wanda ya kuskure ya mutu ba shi yana kan tafarki na addinin musulunci kuma za mu ga mu ma irin wannan wasiyar Allah subhanahu Ta'ala da kai shi yayi mana ita Allah yake am kuntum shuhada ko kuna halatte ne kuna wajen na idh hadar yaqub al-maut lokacin da alamar mutuwa ta bujuro wa annabi yaqub idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'd sanda yace wa ayyin shi me za ku bauta wa bayana qalu cewa suka na abudu ilahaka wa ilaha abaika ibrahim wa isma'ila wa ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu duk magana suke ta su musulmai ne kuma yaya za a isa mutu akan tafarkin addinin musulunci sannan Allah ya ce mana ma kana ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana annabi ibrahim ba bai hude ba ne ba kirista ba ne ba mushriki bane Allah ya ce walakin kana hanifan musliman wama kana minal na? da haka za mu ga cewa ita kanta wannan al'ummar da Allah ya ce wajahidu fillahi haqqa jihadi huwa tabaku sai ce wa ma ja'ala alaikum fid din min haraj baiti millata abikum ibrahim huwa shi wa kenan annabi ibrahim sammakum muslimina min qabl shi ya kira ku musulmai kafin wannan lokacin sannan Allah ya ƙara cewa qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila ibrahim wa isma'ila wa ishaqa wa yaqub wal asbab wa ma utiya musa wa isa wa ma utiya an-nabiyuna min rabbihim la nufarriqu bayna ahadin minhum wa nahnu lahu musulmuna to da kaga duka suna maganin cewa su musulmai ne a ahassa isa minhum al-kufra lokacin da annabi isa ya ga motsin kafirci dangane da mutanen shi qala man ansari ila allah yace wa zai taimake ni akan addinin allah qala al-hawariyuna nahnu ansarullahi amanna billahi wa shahadu bi anna muslimuna annabi sulaimani na muga cewa hatta lokacin da ya alki alhuda huda da ya masa idza habbi kitabi hada fa arqih ilayhim je da littafin nan na kai wurga musu sannan fandur thumma tawalla anhum fandur ma za sannan ka ju da yaje قالت يا أيها الملأ إني ألقي إليه كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم بل سونا الله أبو نفركو أجندا تفركو دع النبي سليمان يساك ربك أجل cewa ya Allah ta'alu alayya wa atuni musulmi yau idan kana mai mulki irin 'yan siyasa su saddauna su aka rasa wanda za ka ga suna tallar siyasa sannan da kuma mai addini akwai guraren da in kana harkar da'awa za su ce maka tun da su saddauna suka zo suka yada addinin musulunci a yankin nan ba su kara ganin kowane musulmi ba da haka hatta kai yanzu mutanen da mu ya kamata mu je mu kira su zuwa ga addinin Allah su shigo gaskiyawar mu ta kai ba ma iya yi su da kansu suke jin tallan addinin su taho sannan idan sun taho mu karantar da su kuma ba ma iya idan ka je ka musuluntar da mutum baka kuma zauna ka karantar da shi ba addinin sabu ne mafi sauki gobe kuma wani ya zo ya rubutar da shi wannan yana daga cikin ƙalubalen da muke ciki a yanzu shi yasa za mu ga lokacin da ya sake minkewa ya ce ayyukum ya ati ne bi arshi a ƙabla an yi a tuni musulmina waye zai zo min daga ranta kafin ta zo tun mata musulunta saboda yana amfani da ƙarfi na gwamnati dole kawai baka da zaɓi ko musulunci ko mutum ya ɗanɗana kudarsa falamma a ƙila haka za a rufi kisan ta zo aka ce mata haka kadanki na sarauta take kala take ka annahu Allah yake cewa utina ilma min qabliha kunna muslimina wa yake cewa mun musulmi ne shi annabi Sulaiman yana alfahari cewa shi musulmi ne da haka daga ƙarshe Allah madaukakin sarki yake faɗa yake cewa ita kanta wannan matar da ta musulunta qalat take cewa rabbi inni balamtu nafsi wa aslamtu ma'a sulaimana lillahi rabbil alamin kun ga mai mulki ce tana da mabiya amma ajalla ta farko da annabi sulaimani shine yana so ya gaya za a yi ta musulunta wannan shine musulmi mai manufa kana aikin gwamnati kana da ofis kafin ka bar gurin dawa-dawa ka taimaka mai kai kana dan siyasa mai kai ma addini kana soja mai kai ma addini kana malamin jami'a mai kai ma addini wannan shine musulmi mai manufa wanda yana yin aikin a matsayin sana'a don ta rufa masa asiri a duniya amma kuma babban hadafansa ya ɗauki aikin ita ce hanyar da zai samu lahira da ita wannan shine musulmi mai manufa amma duk musulmin da kawai manufarsa shine kawai ya tara duniya a tantar addini ba ta a gabansa da wannan a cikin musulmin jakin musulmi ne bai san ina ya fito ba ina yake ciki kuma ina zai shi rayuwarsa da shi da ta dabba ba ta da wani bambanci wallahi wannan yana ciki ta shi yasa zamu ga annabi sulai annabi yusuf kafin ya bar duniya koma zuwa ga Allah abin da yazo yana ma Allah roƙo kenan yana ta rabbi qad ataitani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith Allah ka bani wani abu na mulki nayi kuma na gode yace fatir as-samawati wal ard Allah kai ne wanda ka kaji halittar sama da ƙasa daga babu yace anta wali fi dunya wal akhirah Allah ba ni da wanda zai jibinci al'amari na duniya da lahira an ba kai ba amma yanzu Allah tun da rayuwa ta zo karshe tawaffani musliman Allah roƙon da nake maka Allah ka karbe ni ina musulmi wa alhiqni Allah ka karbe ni ina musulmi ka rikar da ni da mutanen duk yadda kake ganin ka taka wani matsayi a matsayinka na mutum to ka sani a gatanka na ƙarshe shine addinin saboda addinin ne zai sa in ka mutu mu zo a yi maka wanka addinin ne zai sa mu tsaya kan gawa ka yi maka mai sallah addinin ne zai sa mu je kan kabarin ka yi maka wa addu'a daga nan da ka saki addinin ba ruwan ƙarshe kama ku taka tokal da za ka mutu dukkan waɗannan mu'amalan Allah ya hana mu nisa da kai Zai yi wa inda wani musulmi zai ya tsaya kan gawar ka ya Allah ya ji ɗanka to ya saba ma Allah saboda igiya alaƙa ta addini ta yi ta yanki babu saboda haka ya kamata mutum ya sani duk kuɗinsa da sa da matsayin matsayinsa gatansa na karshe hatta abin da ya kamata ya amfana da shi wajen yan uwansa musulmi sai idan akwai alaka ta wannan addini abin zai baka bakin ciki kwaran gaske gaske mutanen da ake ganin su su ne manya amma in tafiya ta haɗa ka da wani haka za ka ga yana duro maka na tambaya akan masallah wai maganar na alkiyamar nan ko hanya ko gaskiya ne ba dai ana faɗa bane dan a tsoratar da mutane kuma gashi yana musu suna musu wasu tun suna yara ake faɗa musu ba za a yi kiyama to gashi kuma har sun girma har sun haifi yara har kaza wai jos ba dai ana ana dan faɗa ka ga mutum yana yanko na turanci na ƙarya wajen su ba dai ana ana an faɗa bane dan a tsoratar da mutane a kan makalla an ya magana kuma gashi yana musu suna musu saboda rashin manufa to musulmin kirki na gaske shine wanda ya san cewa yana da gidaje guda biyu gida ɗaya a ina a duniya gida ɗaya a lahira sannan gidan duniya ba shi da tabbas gidan lahira shi yake dawa ke ka da tabbas duk musulmin kirki ya san wannan yasa duk wanda ya mutu kuka je kuka kai shi kuka dawo sai ka ce wani ya riga mu gidan gaske ka san inda kake nan ba gida bane nawa amma mutum ka ga yana amsa suna musulmi yana maka tambaya ba wai wai wai anya ko ba dai ana faɗa bane dan a tsoratar da mutane fir'auna yana daga cikin mutanen da aka yi musu wa'azi su kama wannan addini na musulunci su liƙe amma yake. Allah sai da ya yace wala qad arinahu ayatina kulla amma fa kadzaba wa aba duk wani dalili da za a nuna masa ya ga girman Allah sai da aka nuna mai amma ya karyata ya juya ba da aka ci gaba da haka aka ɗauki dogon lokaci ana masa wa'azi lokacin da mutuwa ta zo Allah ya ce wajawazana bi bani isra'ila al-bahar muka tsallakar da bani isra'ila teku fa atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwa fir'auna ya bi su da rundunar shi saboda zalunci da wuce gona da iri Allah ya ce hatta idza adraka hul garaku har sai da ritsewa na ruwa ya cin mai to a lokacin ne yake kala amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila wa ana minal muslimin kaga yanzu yana gurin ina ma a ciya musulunta Allah ya ce ala ana wa qad asaitu qablu wa kunta minal muslimin al'ana yanzu kuma wa kada a sai ta ƙabu wa kunta minal mustufidina yanzu kuma ai lokaci ya riga ya ƙuri shi sa Allah ya faɗa ya ce ma ya waddu alladhina kafaru law kanu muslimin wallahi so da yawa duk mutumin da ya ƙi addinin musulunci ran da duk zai bar duniya koma zuwa ga Allah sai ya yi burin ina ma da lokaci a bashi dama ya ajiye lokaci ya riga ya ƙuri, babu yadda za a yi a iya karɓa wannan da shi yasa za mu ga Allah madaukakin sarki bai daina magana ba a Qur'ani har sai da ya ce mana afa na da'alul muslimina wal mujrimin inna za ka ɗauki musulmi ku sashi shi daidai da wanda ba musulmi ba malakum kaifa tahkum sannan yana daga cikin certificate guda goma da ake so kowane mutum sai ya tafi da shi gaban Allah sannan bai shiga aljanna na farko shine innal muslimina wal muslimati musulmai maza da musulmai wa da musulmai mata to addinin musulunci al-imam al-qahtani yana faɗa yana ta wa shari'atul islam afdalu shari'atin dinun nabiy sariq al-adnan huwa din rabbil alamin wa shar'uhu wa huwa al-qadim wa sayyid al-adyan huwa din adam wal mala'ikati qablahu huwa din nuh sahib at-tufan وله دعا هود النبي وصالح هما لدين الله مؤتقدان وبه عتالوت وصاحب مدين فكلاهما في الدين مستهدان هو دين إبراهيم وابنيه ماء وبه ندى من نفرة النيران وبه حمى الله الذبيح من البلاء لما فداه بأعظم القربان هو دين يعقوب النبي ويونس وكلاهما في الله مبتليان هو دين داود الخليفة وابنه وبه أذل به له ملوك الجاني هو دين يحيى ما أبيه وأمه نئم الصبي وحبذ الشيخان وله دعا عيسى ابن مريم قومه لم لم يدعهم لعبادة الصلبان والله أنطقهم صبيا بالهدى في المهد ثم سماء على السبيان وكمال دين الله شرع محمد صلى عليه منزل القرآن هكا الإمام القحطاني يفعل يتي والشريعة الإسلام شرع المسلم في إتسي أفضل شرعته شرع الدتف قوة شرع أدولا الأسلام dinin nabi sadiq al-adnani kuma shine addinin nan na gaskiya na dan kabilan nan da ya fito daga adnan shine annabi muhammad huwa din rabbil alamin shine addinin na ubangijin talikai wa shar'uhu sannan kuma shine shari'a sa wa huwa al-qadim shine daddan addini wa sayyidul adyan kuma shine shugaban duk wani addini huwa dinu adama wal mala'iki qablahu shine addinin da annabi adamu shine addinin da mala'iku suke tun kafin annabi adamu huwa dinu nuhin sahibut tufani shine addinin annabi nuhu ma'abucin tufani walahu da'a hudun nabi wa salihu akan wannan addini na musulunci fa annabi hudu da annabi salihu suka yi kira wa huma li dinillahi mu'taqidani kowannen su addinin Allah ya kudirce ya mutu ya koma zuwa ga Allah wa bihi atalu da wannan addinin ne annabi lut ya zo wa sahibu madyan sannan da kuma sahibu madyan fa kilahuma fi ad mustahidani dukkan sun yi kokari akan harkar addini huwa dinu ibrahim wa ibnihi ma'an shine addinin annabi ibrahim da 'ya'yansa guda biyu wa kenan annabi isaqa da isma'il wa bihi ja min nafatin nirani saboda rikon dinin da annabi ibrahim ne da shi ne allah ya tsiratar da shi daga wutar da aka hura aka ɗauko shi aka saka shi ciki wa bihi hamallahu zabiha min al-bala daga shi ne allah ya kare wanda za a yanka lamma fadahu bi a'zamil qurbani lokacin da allah ya sa aka fanshe shi da abin yanka mafi girma sannan huwa dini yaquban nabi shine addinin da annabi yaqub yi wa yunus shine addinin annabi yunus wa kilahuma fillahi mubtadayan wa inna dukkan su an jarrabe su akan hanyar Allah huwa dinu daud al khalifa khalifata wa ibnu shine addinin da annabi daud yi khalifa da kuma dan su annabi suleiman wa bihi ta hanyar riko da wannan addinin ne fa azalla lahu al muluk al jali masu mulki na aljanu ma Allah ya kaskantar da su a hannun annabi Dawuda da annabi Sulaiman huwa dini Yahaya ma abihi wa ummi shine addinin annabi Yahaya tare da babansa da mamansa ni'mas sabi ma dalla da wannan yaron da Allah ya ce ya Yahaya khudul kitaba bi quwwa wa atainahu al-hukma sabiya wa habba da shekani ma dalla da wa'annan dattijan guda biyu mamansa da babansa kenan dan Allah ya ce fastajabna lahu wa wa'abna lahu yahya wa aslahna lahu zawja wa lahu da'a isa ibn maryam qawmuhu ga wannan addinin ne annabi isa ya kira mutanen su lam yad'uhum la ibadati sulbani annabi isa bai taba kiran wani bai ce bauta ma kurus wallahu an taqahu sabiyan bil huda Allah ne yasa annabi isa ya magana da shari'a tun yana cikin zanin goyo fil mahdi thumma sama'a lis sannan ya samu daukaka akan ragowar yara sai yace wa kamalu dinillahi shar'u muhammad cikar addini gabaki daya a doron ƙasa ita ce shari'ar annabi muhammad sallallahu alaihi munazzalul qur'anu wato tsira da amincin Allah su ƙara tabbata gare shi wanda aka saukarwa da ainihin wato alqur'ani to wannan shine abin da ya shafi falala ta addinin musulunci da kuma kasancewar dukkan mutanen kirki addinin da suka yi kenan kuma suke fatar su mutu a kan shi da haka Allah ya kira wannan al'ummar ya ce mana ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa yace ku ji tsoron Allah matukar jin tsoron Allah kada wanda ya kuskure ya mutu ba akan tabarkin addinin musulunci da ka bari wani yazo ya maka sage geduwa ka mutu kuka raba Allah kuka raba gari da kai da Allah ka mutu a san addinin da ba shi yace kai ba to shikenan ka riga ka samu matsala sai kuma yadda hali to dan haka musulmin da yake kan wannan addinin dole ya zamanto yana da manufa abu ne sananne wanda bai koyi ga kowanne daga cikin mu a nan kasa, kafin zuwan malam bubakar kuma ban san wani malami ba da ya zaburar da mutane wani su tashi su shiga aikin gwamnati su shiga siyasa su shiga tara za a ce masa akwai ɓanna iri kaza a wajen zai ce in ba ku shiga ba ta za a kowa ya san wannan a nan ƙasar a da kafin bayyanan malam bubakar gumi aikin ɗan sanda ce ga ɗan sai ɗan baya ga dangi yake zuwa shi sau da an riga an tsine mutum mai aikin an ce masu baƙaƙen kayan da su kayan suke baƙaƙe haka muke su take wa baƙaƙe malam bubakar gumi shi ya tashi ya ta a cewa lallai mutanen masu taka shi to amma yanzu babbar matsalar shi ne shin manufar da ta sa malam ya ce a tashi a shiga wa'annan abubuwa da wannan manufar ake shiga ita ce babbar rigimar sannan malam yi wata magana wanda kun san yadda aka yi wa magana ta a wancan lokacin shekara sama da talatin ya ce siyasa ta fi sallah wa'inda suke masu karatu ne malamai sun gane abin da malami ke amma jahilai ba za su gane abin da malami ke nufi ba a wannan lokacin amma tun da da'awa ce ana jin haushin da gangan wasu suka murɗe abin da malami ke nufi sai aka yi amfani da wannan damar sai aka hana mutane fahimtar abin da malam yake magana a kai cewa wani zai zo sai siyasa ta fi. sallah jefa ƙura ya ta zuwa aikin hajji inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sallan nan fa da aka ce siyasa ta bi ta Allah ya ambata sallah Qur'ani sama da su kada kada kada da gangan sai aka ya mata abubuwa to yana so mu yi hakuri mu saurari maganar shi malam da kansa to sai in zo idan mun saurari maganar malam sai yanzu sai in sharhi akan ta sannan sai in ƙara da abin da zan ƙara sannan sai in faɗi wasu matsaloli ya ba ta yi muhimmanci bisa ga sallah haka ne domin wato da siyasa ake shugabanci a bari muku misalai waɗanda za ku iya ganewa kowane gari babban gari ne ko ƙaramin gari ne sarkin garin nan ko hakimin garin nan ko daga cikin garin nan ya fi liman daraja ga ita mutane wannan da yake iya hanawa imam bai iya hana ba a nan ya fata yi muhimmanci ko ba ta ba yana ganin an gane abin da malam yake ne kowane gari idan akwai mai mulki akwai malamin addini abinda mai mulki zai amfani da shi da dama ta mulki malamin addini ba zai yi ko zai ba zai yi to don haka wannan ita ce gaba farko da yake magana bayan haka nan siyasa wannan ta ta gwamnati idan musulmi suka ce ba ruwan da siyasa suka ke zai hakuri a haka da suka jaye su suka amshi shugabanci to shi kenan duk arzikin kasa sai a yi amfani da shi wajen kafirci musulunci bai da rabo shi saboda haka ko ne a jima musulmi tun da babu mai buɗa musu makarantun ne ba mai buɗa musu hanyoyin da za su gyara masallatai yanzu ba mai buɗa musu hanyoyin za su gyara addinin su sun komo dai barori sun manta da addini saboda haka wato sannar ma ko da sun dungula kana ko sanya ta take ba yana ana fahimtar magana ma ɗaya daga cikin manufar da yasa yake mutane su shiga siyasa don su yi amfani da mukamansu na siyasa a amfani da abin da gwamnati take da shi na kuɗi a karkatar da aka zuwa ga yaba a gina addini domin ta wannan hanyar ne za a iya buɗa muku ku yi makarantu ku gina masallaci ku yi kaza ku yi kaza kama yanzu mun waye gari ma al'asabi shari tare da bakin ciki mai tsanani akwai ma yan siyasan da suke ganin cewa a ɗauko kuɗi a saka a harkar addini ba ta kuma ƙasa a haka abin yake ko ba haka yake wani suke shi kan shi yanzu a ɗauko kuɗi a saka a harkar addini ko wannan ba ta kuɗin ƙasa ne an fahimta ai to nan da inda rigimar take yanzu malam ya yi fatawa ya ce a shiga amma fa shi ga manufar shi da wanda suke aikin gwamnati da wanda suke siyasa su amfani da makamai na gwamnati da matsayi na siyasa don ya zama su taimaki addinin musulunci a gina musulunci wannan ita ce manufar da yasa ya ce a shiga bari mu ji ƙarashin abin da ya kada mafi yawan mutane ma basu ko yadda ake sallah ba idan makarantun nan ana yin su kamar yadda musulunci yake ana zama haka nan yanzu manyan mutanen nan waɗanda sun kaza manyan mutane ko kaddar ilimin nan nasu da ilimin addini ne aka koyar da su da yadda an zuwa ne amma da yake an bi wata hanya da su kuɗi bai da sun ka komo su ne ke faɗa da addini ko ba haka ba in wato abin da shugaba musulmi ne ya shirya hanya ta koyar da addini duk ƙasa sai ta koma musulma in kafiri ne ko kasan nan duk musulma ya sami a jima'a biya biyar da su sun koma sun bai yana abin da malam yake faɗa idan aka samu shugaba musulmi ko da ƙasar ta ba musulmi ba ne sai yawa da an yi amfani da ƙarfin gwamnati da dukiyar gwamnati kenan sai ga an ɗora ƙasa akan tsari ta hau ba ta addini kafin wanda lokaci sai kaga kasar adadin ta ya dawo musulmi ne suka fi me wannan ba manufa ba idan kuma aka yi rashin sa'a wanda ya zo ya hau shugabanci ba musulmi ba ne da an yi amfani da dukiyar gwamnati da kudin gwamnati malam yake faɗa cewa duk yadda kake ganin ƙasa na da adadi na musulmi mai yawa kafin zuwa wani lokaci sai ka ga sai dai a ba da tarihi daga baya cewa ai da kasa mu su ne suka kai kuma yanzu wannan abin yana faruwa a kasashen mu yanzu ko bai faruwa duk wanda ke nan wajen in ka tayar da shi ka tambaye shi akwai yankunan da ya san ya tashi a nan kasan ba shi rikici amma yanzu akwai ta wata hanya matsalar ta shigo ba don sai saboda su wa'ancan mutanen sun yi amfani da makamai na gwamnati bane da makamai na siyasa wajen gina kiristanci lokacin da mutanenmu suka kasa sai zaman to an kasa samun adadi mai yawa wanda za a shigar da su addinin musulunci amma su suna samun adadi na wani al'umma ma'ana in shigar da su addinin kirista yau wannan ne ya kai ga kana iya ganin ba fulata ne kirista yana faruwa ko bai faruwa yana faruwa wannan shine babban bala'in da ake ciki don haka ya to wajibi ga dukkan wani mutum da yake kowane irin aiki a rayuwarsa ya to kana aiki ga mai manufar da ta zaka idan manufar kankin kanka ce kawai ta sa kake yin aiki ba ajandar addini a gaban ka to kana da matsala bari mu ƙara ba wannan ba ko ga ƙuri'a ka ce bari in ma maka kahiri wannan ƙuri'a wannan kalma ce bari in ma maka ta mai da kai kahiri ke hawa kanka in ba ka yi sallah ba sallan nan sai ɗai ta shafa ko gidanka ba ta shafa ba amma wannan ƙuri'a da ka je a ta ta ci kafa ku birki kun ga muhimmancin shi to bayan haka nan farko lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin sahabbai wato sun san sallah sun san muhimmancin ta abin siyasa annabi ya ayyana musu liman ya ayyana musu liman ya ce abubakar liman tun da rasa don kada a wulakanta sallah domin hankalin mutane ya yi fahimtar siyasar hankalin mutane ya fi fahimtar siyasar sai don muhimmancin sallah ya ayyana musu liman ya ce abubakar shi sallah da mutane bayan haka nan bayan kawar shi ta kasa wakace to shugaba kun ga ya tashi tashi tsakanin sahabbai inda don sallah ne ba a faɗa wanda duk an kawo shi amma masu siyasa sai sun tashi fada sannan suka ce to ga wanda an kaza zaɓan wanda don sallah zai yi ba mu yarda da harkar duniya zai domin inda an naɗa wani wanda ba ya abubakar ba shi kenan yana ya sa abubakar ya ci gaba da sallah sai ya amshe ashe kun ga kenan siyasa ta shi ƙarfi kuma Ah, ko da abin nan ko shugaban yaki an kafa an ce wannan amirul jeshi shi amirul jeshi din nan shi ke limanci na taɓa abin nan mun cikin abin nan cikin da tarihin da muke karatu ran ran lahadi ne a ran lahadi muke karatu ah, hadisi na wani abin nan ra'a sama tarihi mun karanta inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa Abu Sufyan ya za amirul jeshi ba musulunta yana samun musulunta ba cikin yakin na akwai abubakar akwai umar ya tafi da su zuwa kasar sha ba shi ne ke limanci ba ga abubakar ciki ga umar ciki ga sauran manyan sahabbai a suna biyan sa wannan bai nuna har kuma sun kaga abubuwa da yawa waɗanda sun kaji ba su yarda ba abin nan abubakar ya ce ma umar kyale shi tun da annabi ya ba shi mu ya yi jalma ta same shi bai wanka ba ya hana su hura wuta da dare abin nan da aka komo suka ga kai kara kyauta annabi suka ce gashi mun shiga cikin sanyi mai yawa muna son hura wuta ya hada sannan kuma jarama ta same shi ya sallah da mu bai yi wanka ba ya yi taimama sai nan sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi ya yace abin da yasa wato ka hana su hura wuta cikin sanyi ya ke mu dan kadan ne idan na bari sun hura wuta abokan yaki sun kaga iyaka yan wutan mu sun san yan kadan muke don haka ya hana su suka ji tsoro abokan yaki suka ji tsoro ba san iyakan mu ba shine ba ka cikin hanyi Allah ta a ina yi al'wannan inda na yi na ko na yi wanka zan halaka don haka ni taimama sai annabi ya yabe shi dariya sai a kun ga siyasa ta yi karfi yan da ba don haka ran bada hankali sai a sallah ko ko ban da ko dan kun duba yanzu duk garin da aka rikici sarkin garin nan yake yin ya sallah ko wa'azi don sai ku ga tashin hankali ya gabo duk inda sarki ya ba da goyon baya da shiryar da mutane ga gaskiya ba ka ji an yi baka ko ku ba ku gani hmm. a cewa abin na siyasa ku dubi yanzu ne da sallah da ce dan domin shugabannin sun ji gyarawa Allah ba ka ga ya Allah ya ji kamala a wancan lokacin yake faɗa yake cewa ku dibi yadda kaduna kanana ce saboda shugabannin sun gyara to da Allah zai dawo da malam duniya yau da ya sha kallo ko kuwa Allah ta'ala ya shi da ya yi maganganu masu yawa ƙwarar san gaske masu amfani wannan na kawo ne a matsayin cewa duk wani wanda zai yi fatawa a Najeriya akan matsalar to kafin ya yi malam bubakar duniya ya kai kuma shi ya buɗe wannan kofar. to akwai wata gaba mai muhimmanci da nake so in yi magana a kanta maganar da ya faɗa cewa siyasa ta fi sallah muhimmanci wanda a wancan lokacin da malam ya faɗe ta an yi ta ce ce ku ce na faɗa nake cewa wayanda suke malamai ne sun gane abin da malam yake ne da gangan suka juye magana na farko dai ita kalmar siyasa ba kalma bace ta hausa kalma ce ta mai tana ɗaukar ma'ana biyu in ma dai gyara abu ko shugabanta wanda ba za ka iya gyara kowane irin abu ba ka sai idan kai kake wa da kuma wanda shi ne ma'anan kalmar siyasa ta kai to malam da ya faɗi wannan magana yake cewa a wannan lokacin da matsalar aikin hajji in ta taso ga lokacin zaɓi yayi da musulmi su tafi aikin hajji gara su a su zauna su kai kwakwara Ba kuma lokacin sallah ya yi a lokacin da aka sa ba kuma zaɓe ya ce gara su haƙura su bar sallar su kawa kawa'id ya amfani da su na usulun fiƙi yanzu ba maganan sallah ba ku tambayi ɗaliban da ke karatu a jami'o'i tsakaninsu da Allah ana sa musu jaraba lokacin sallah ko ba wani ɗalibi ya isa in an sa jaraba lokacin sallah ya batta ya tafi sallar ya gani zai ga abin da zai a wannan ba maganar ta gano wata ƙa'ida ta usul da fiki jikin shi ne zai faɗa ba sai ka karanta mai ƙa'ida ba shi kanshi a lokacin ya san jaraba ya kamata ya haƙura ya bar mai duk sanda ta samu yayi wannan ya shafa ba ko bai faru ba ya shafa to malam ya amfani da wata ƙa'ida ta usulul fiqh wanda al’imamun sa’adi ya faɗe ta cikin manzomarsa cewa addini mabnuna alal masali fi jirbi hawa dar ilil ƙaza’in ka za mu adadin masali ya ƙadda mul’a’ala min masali sai cewa duk duhu ta za mu mul mafasiri ya taka bul adna min mafasiri kishiyar wajen malaman usulun fiƙi wanda shehu abdullahi gwandu shi ya kawo wannan a cikin tazinin waraka yake fada ai cewa idan ta haifar durrika da hukumar in aka samu cututtuka guda biyu ɗaya babba ɗaya ƙarama lokacin da yake wa malam gwani raddi ya ce to malaman usulun fiƙi sun ijima'i cewa dole a ɗauki ƙaramar cuta don a gudu daga babbar cuta to sai malam ya kalli wannan ƙa'ida idan in aka samu ɓanna guda wannan ɓanna ne wannan ɓanna ne amma ba za a iya kauce musu duka ba ya za a yi sai malamai suke ba da misali cewa tafiyar musa da khidir ai Allah ya faɗi cewa fantalaka hatta idaraki ba fi safinati karaka da suka kashi ba san jirgi ba ana cikin tafiya yace Musa ne komai ba kai sabon jirgi ya gabatar ya fara tsallata shi ya da kanshi ya kasa hakuri cewa a karaka ta halittu guri ga ahala na ƙarfi ta shi annabi ka zo da abin kyawa ya za mutane sun ɗauke mu saboda ganin girman mu ko kuɗin jirgin ban biya maka tashi ga jirgin bakan lamun tsari yanzu fasa jirgin da ya mai banda ne mutum ka gan shi da sabuwar motar shi wane ina za ka je nan ji rage ma hanyar kuna cikin a kawai sai ka kalli gilashin gawan sai ka rubuce shi sabuwar mota ka dawo baya ka rushe gilashin baya ga dole za a haure wannan shine abin da ya faru amma daga ƙarshe da za su rabu ce masu yi an masu safinatu wannan jirgin da ka gana busa فكانت لمساكين يعملون في البحر سوى تلكوات تنا أيدي أتكنجه وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة فأردت nufin a سنين wannan jirgin. can gaba da zamu ji akwai wani azzaluman sarki duk sabon jirgin da ya gani sai ya kwace kaga kwace jirgin baki ɗaya mai shi Bannan, fasa jirgin mai shi to amma da kwace jirgin ga baki ɗaya da fasa jirgin wanne ne in maka gane wannan misali maka fito daga kwatana da mota sai aka ce akwai custom a hanya idan suka ga mota lafiya a ba abin da ke to za su ɗauka amma in suka ga babu gilashin gaba ko na baya za su bar ta wuce ya za ka yi ka ga kai da kanka dole za ka nemo ma kanka ita kanka a kafin da ko to haka lokacin da suka haɗu da yaron nan ya kashe shi فانطلقا حتى إذا لقيا غلام فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا منه لقد جئت شيئا نقرا كادو ده أبن إيوانتين إمرا لذا سنبتي مسي وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يلحقهما طغيانا وكفرا gara barnan yaron ya mutu yana karamin ya fi sauƙi da ya taso ya girma ya sababin wasu su zama kafirai na ka kashe yaron ɓanna yana ɗan ƙarami amma kuma gara ɓannan haka da shi ya taso yi sababu wasu sirinta kuma iyaye wannan musallamin ne a babi na usul fiqi to idan in aka samu har hawa banna wannan banna ne wannan banna ne ba za a kauce musu duka ba to dole a ɗauki ƙaramar banna don abu da daga dagawa ta wancan lokacin za ku ga malam yana a'auna wa'annan abubuwan ne wajen fatawar shiga musulmi a lokacin da haka da yawa yana sanar da cewa wasu matsaloli akwai banna a ƙasa, a bangare kaza a bangare kaza a bangare kaza amma yana kallon rashin shigar musulmi barnar ta fi girma fiye da ne fiye da shigar su shi yasa yake fatawa ya ce a shiga amma in ya ce a shigar me manufar cewa a shigar don a yi gyara shi ne manufar malam na cewa a shiga to sannan suka ba da misali na biyu cewa idan yanzu direba ya ɗauki jirgin sama ko jirgin ruwa da mutum ɗari ana cikin tafiya sai aka ga jirgi ya tangal tangal aka ce a direba ya ne sai ce to wallahi jirgin nan dai lodi ya masa yawa ya za a yi ce to wallahi dai jirgin nan mutum ɗari ne kuma babu yadda za a yi jirgin nan iya haihuwa da mutum ɗari sai an ɗibi goma an zuba ruwa sannan ta sakin zarta haihu kuma dole sai an yi ɗaya ko dai a zuba goma ruwa casa'in su haihu ko kuma duka ɗarin a wanne ne ya eh? eh to ku koma cikin suratul an suratul safat ba Allah ya bada labarin annabi Yunus ba ya ce wa inna yunus la minal mursalin annabi Yunus yana daga cikin manzanni na Allah iz abaqa ila al-fulk al-mashhur lokacin da ya gudu ya je shiga cikin jirgin ruwan da yake tsare da lodi yana shiga cikin jirgin ruwa ga jirgi ya fara tangal kanka aka ce to di yadda aka yi akwai al'abdul abi gudajjen bawan da gudu daga mai gidan shi to shi kuma ga shi ya gudu daga wajen babban mai gida shine Allah Allah ya sa shi aikin wa'azi ba tare da Allah ya mai umarni ya ci ya bari ba jin haushin ya zo da alheri mutane sun ki karɓa su yi fusata ya bari to amma yanzu yara Allah yake fasahama sai mutanen suka ce to ai kura sai ta faɗo kansa sai zaman to fakana min al-mutahadin da haka yanzu kura a zai duk wanda ta faɗo kanta sai dauki kaddara sai ai wacce bi a kama shi a kama nan a kama nan sai dauka sai sai a wurga ruwa sai ma an turo falta kama hulhutu ne loma da kai ko ma kasa ya kwanta shi kenan sai ka tafi kaddara in ka ta tasbiri la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin ka samu mafaka to wannan kuma shi kenan da amma dole yanzu ɗayan yan sai an yi ta shine wa jidduhu tazahumul maqasid yurtakabul adna min al-masalih to sannan ka'ida ta biyu da take cewa idan aka samu abubuwa masu kyau kuma ba za a iya yin su lokaci ɗaya ba dole sai dai a ƙaddamar da ɗaya a yi su shine addini mabniun na alal masalih fi jalbiha fi wa dar'i lil qaba'i fa in tazaham adad al-masalih yuqaddamu al-a'la min al-masalih dole a dauki mai kyau a gabatar da shi me misali yanzu babanka da mamanka su kira ka kuma gashi Allah ya faɗa a Qur'ani a gurare da yawa yana cewa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni sannan kuma a daidai lokacin an kira sallah an tare tada kama, kuma Allah ya ce inna salata kanat alal mu'minin kitaban min sannan a daidai lokacin ga wani karamin yaro ka hango zai fada riga, nawa za a fara da wani dalili a bar kiran uwa da uba wa bil walidaini ihsana eh a bar sallah inna salata karan an mu'mina kitaban mai da wasu malamai azzalimai haka suka dinga wa malam bukar goma an kallo sun gane abin da yake tunda abu ne ya haɗa wa al'umman mu ga maganin aikin hajjiya ta ga zaɓe za a Najeriya manufar kuma ana so a yi zaɓen ne don a gallaza wa musulmi tunda shi ya fahimci manufar sai ce to musulmi su haƙura da zaɓen da aikin hajji saboda zaɓen ga lokacin sallah ya yi ga maganan zaɓi ya taso in musulmi suka ce za su tafi sallah za a ɗauki wanda zai iya ana su sallar da baki ya wasu guraren ba sai da aka daina sallah ba akwai guraren da har sallar jima'a ma sai da aka daina eh, masallatan ma an rubi sau da musulmi sun yi sakaci daga baya wannan abin da malam bubakar gumi yake ta ishara ka a afta a kai shi babu ina kano akwai ranar da zan suna bom ya tashi a masallaci a ranar ka je ka ba za ka ga mutum da wasu abu hasumiyar masallacin tun daga ta har ta namun mutane ne cika saboda an yi sakaci babu shugabanci hannun musu babu wannan shine abinda malam ya ta an karar da mutane a wancan lokacin tunda shi yana magana ne da tsawa'in na ilimi ba da hauka da shirme ba kamar yadda kawai wasu mutane suna kallon mai ra'ayin mutanen gari suke so kansu su ba ko da ba shi bane wannan shine dalilin da yasa malam ya faɗi waccan magana ba da jahilci yayi ta ba da ilimi ta kuma duk malaman da suka san ilimi sun sallama mu wannan tsari shi yasa wannan magana to magana ta kusa da ƙarshe shine bana Najeriya yan kwanakin nan sai na ga an fitar da sakamako akwai nigerian navy sun dauki ma'aikata cikin kaso 100 da suka dauka na dalibai a nigeria to kaso goma daga ciki ne ba su wuce musulmi ba kaso 90 ba musulmi aka dauka. kamar jihar kano jihar gombe jihar bauchi nan kaduna mutum hudu ne ma biyu musulmi biyu ba musulmi ba jihar kebbi mutum daya zamfara sai ka ga mutum biyu haka aka yi in ka tattara jihohin arewa ka kaf ga baki daya akwai jihar da a kudanci abinda aka ɗauko aka ba ta na adadin ɗalibai ya fi jihohin arewa ga baki daya na faɗa a wani taro da aka yi kwani na ce wannan matsalar laifin malamai ne suna da laifi kuma Allah zai tambaye su a kanta a fa wannan gwamnati fa da ake tunani ake ganin za ta iya wa musulmi adalci ake ganin ta musulmi idan a irin wannan gwamnatin abin dama yana faruwa a baya amma a wannan gwamnati da ake ganin a nan ne musulmi za a iya musu adalci wannan abu yana faruwa a matsalar ɗaukar aikin kamfanoni muna da matsala ba sai na faɗa ba kowa ya sani ko ko malamai masu karantar da addini mun ɗauka kawai shi kenan daga mun zo mun bude al'aqidat tahawiyya riyadu salihin bulugul maram mun karanta an tashi shikenan ita ce mas'uliyar da ke kan mun riga mun sauke na wurin. Allah ba zai tambaye mu ba haka muka dauka to wannan matsala ta faru kuma tana faruwa kuma ba mamaki idan ba a daukar mata mataki ba ta ci gaba da faruwa idan arnin ya yi abin da yi duk abin da yi wannan kare ba kan amma musulmi to dole ya zama to yana da manufa a rayuwarsa ta addininsa da kuma mai al'ummarsa wannan 'yan kwanan nan abin ya faru muna da listin da sunaye da komai da adadin da aka ɗauka daga kowace da wasu na kokarin su kawo maganin cewa wannan listin da aka saki akwai sakure kaza kaza kaza kaza suna da wani sabon listin to muna jira su fito da sabon listin amma ko sun fito da sabon listin abin da suka yadda sun yadda cewa a eh, lalle an yi son zuciya kuma ba haka kamar kamata a Najeriya da haka sai ya to mafumi na adalci a wajen mafi yawancin yan siyasan mu ma ba su san shi ba sun ma dauka inda a ce yanzu a Najeriya in za a raba abu ana rabawa biyu ne a ba al'umman musulmi rabi a ba wanda ba ita ba rabi kaga ai da sauki sauki amma a ce an dauki mutane a ƙasar da aka yadda musulmi ne su ne mafi yawa amma an ba wanda ba musulmin ba kaso casa'in an ba musulmi kaso goma ta yaya za a zauna lafiya ba zai yi ba to haka idan ka taho jami'o'i muna da wannan matsalar wajen ba da annai wajen ɗaukar aiki ɗaukar aikin nan a soja a ɗan sanda a kaza a kaza duk muna da waɗannan matsaloli to ɗaya daga cikin abubuwan da muka gano wanda yake faruwa idan za su tura a ɗauki ɗan sanda ko za su tura a ɗauki soja ko za su tuka a ɗauki custom ko immigration ko kaza ko za su tura a ɗauki civil defense ko kaza wallahi wannan abin yana da alaƙa da mu ne da kuma sakacinmu da kuma rashin ɗaukar addinin musulunci a matsayin kowanne daga cikinmu yana da haƙƙi a kan shi addini shi yasa matsalolin nan ke faruwa idan suna tunanin ya kamata su tura ɗalibai kaza za su tafi soja ko ɗalibai kaza za su tafi kaza to za a nemi wanda aka san yana ɓangaren abin da ya shafi soja wajen ɗaukar aiki a ce idan za a ɗauki ɗaliban nan na farko ta bangaren kwali idan yan secondary school credit nawa ya kamata karanci a cikin wayar sai ya faɗa sai ce fada sai su rubuta me ya kamata a bincika ta bangaren lafiya da kaza da kaza sai ya faɗa sai su rubuta ɗaliban da suke so su je su shiga wannan aikin sai su duba kafin lokacin aiki duk wanda yake da matsala matakin bai kai wani karatu ya za a iya kwabarin ɗin wannan matsala sai gyara matsala wanda yake da matsala na rashin lafiya tun kafin lokacin da za a ɗauki wannan aiki sun je sun sun yi gwaje-gwajen su da kansu wanda za su ajiye da kansu sun ajiye wanda za su tura da kansu sun yi da haka idan yaron su ya taho ta bangaren karatu abinda ake bukatar a zo da shi ya zo da shi ta bangaren lafiya bai da matsala kaga kayar da shi a wajen ka yana da yana da wahala yasa sai ga ba za ka iya kayar da shi ba amma muna ka tambayi duk yaron da ya tafi aikin ɗan sanda ko soja ko custom ko immigration billahi alaikum wata santa ce ta addini ta ne wannan ba wanda ya mai wannan shi kadai zai tashi ya tafi da kai shi bai san rukamin nawa ake bukata ba me ake bincike na lafiya sannan wa'ancin yaran da matsalar kuɗi za ta taso wannan santar ita za ta ɗauko kuɗinta ta tsaya musu su yaran sun mu kuma wani yaran in ya tafi in matsalar kuɗi ta taso akan wannan yaron ko ya cancanta sai dai bar akin ba wanda zai tsaya saboda rashin rashin manufa ba mu san ina sai dai kawai kullum a zauna a ce ai wasu da sun yi kaza da sun yi kaza da sun yi kaza haka fa ake to ba haka kwanan nan akwai dan uwa malam abubakar baraji ina saudiya malam abraman azzamfari limamin masallacin bega ya turo min muhadarar ya ce malam waɗannan lakta yana da kyau kai ƙoƙari ka saurare ka akwai awa ɗaya da rabi akwai kusan awa biyu kuma na samu lokaci na zauna na saurari lakta na ji ta tun daga farko har ƙarshe cikin abin da na fahimta ina gama sauraron lakta kawai abin da na yi na ce kai hasbunallahu wa ni'mal saboda wallahi in ba don wannan na Allah ba taku ɗaya na wajen muwajahar abokan gaban mu na rantsi da Allah ba mu taka ba to mu yanzu muna so ne mu samar da alal aƙalla kafin mu bar duniya foundation din da idan mun yi gaba wasu in sun zo mun rage musu aikin da su akwai foundation din ginin za su gani amma ci gaba da tafiya haka amma ne da layinkin abadan bai taɓa yi malam abubakar baraji ya faɗi matsaloli da yawa tun da shi cikin sistan ɗin ya taso na kiristiyaniki ya yi karatu a ciki ya zama babba a ciki ya fita daga ciki daga baya ya yi maganganu masu yawan gaske gaske da plan ɗin da suke da shi na su tura ma wasu malamai da wasu 'yan uwa na ce su saurara kuma duk wanda ya saurara ya bani feedback ɗin da ya fahimta kuma ya za wannan shine kalubalen da yake gaban mu daga cikin kalubale yanzu to shi yasa mu yanzu mun fito da mu'assasa mai suna as-sahabatul kiram na san wasu daga cikin ku za su iya ganin fom din akan intanet yana yawo to wannan akwai dalilai guda bakwai da muka fitar akwai wani shugaban hukumar alhazai na jihar sokoto alhaji mantari mai gudan allah ya saka masa da alhaji mun haɗu da shi a makka wannan aikin hajji da na tafi mun zauna da shi mun tattauna ya nuna mun damuwarsa kwarai dangane da irin waɗannan matsalolin na ga inda ya kamata a ji a kai addinin musulunci amma ba wanda za su tashi su yi aikin don ba mu da tsari standal wanda za su yi su yi aikin don ba za ka samu mutum ya bar abin da shi yake yana da laushi ka tura shi ya je ya riƙe wani guri ba tare da kun shirya abin da zai riƙe shi dole daga ƙarshe za ka ko an fara bari za a yi ba zai taɓa yi bari za a yi to ba ma wannan ba ma ba mutane na zuwa su musulunta da kansu amma ɗaukar masuliyar wanda zai karanta da su sai zama matsala mun dawo daga gasar zuwa aikin hajji sai sun zuwa da umara daga wani ya tashi ya kwashe yaran gidan shi karakata kaf har na goye sai an masa biza an tafi da shi ina umara ta ba gaira ba da ni kuma in ka maɗa kai magana ce bakin ciki kake da shi saboda kai ma har ba ka da kuɗi bai kallon kalubalen da yake fuskantar addinin musulunci da kuma da kuma musulunci saboda ka ina ba da shawara wannan laktar da dan uwa malam abubakar baraji yayi mutum koda yana ganin cewa shi malami ne a gidan karatu da addini ya kamata ya saurare ka don akwai matsalolin da ba matsala ba ce ta wai za ka buɗe a wani littafi ka karanta shi ma keto hanyar ne shi yasa abubuwa da dama da ya faɗe su ya san su in ba dan da ya biyo hanya ba babu yadda za a yi kaɗe sanin waɗannan matsalolin da ya ainihin wato faɗa da makamantansu Allah maɗaukar ya yi shi ne a kan taken sakaci da rashin kulawa da al'ummar musulmi take da shi wajen da'awa yanzu annabi sallallahu alaihi wasallama duk fa abin nan da yayi wajen canja duniya bai kai shekara ɗari ba daga sauran da Allah ya aiko shi shekara goma sha uku a makka ya taho shekara goma a ina a madina ba shekara ashirin da uku ba ya bar duniya ya koma zuwa ga Allah to da aiko shi da rasuwar shi ba a shekara ɗari ba abubakar da ya zo umar ya zo usman ya zo wane ne ya zo ba a shekara ɗari ba a duniya sai da addinin musulunci je ko ina saboda musulmin da suka rayu da annabin suna da manufa suna da tafiye sun san ina suka fito ina suke yanzu kuma me suke nufi nan gaba da haka kowane musulmi kamata a ce ya gaba da haka muna kira ga dukkan wani musulmi a kowane position yake in ya zamanto irin wayannan abubuwan da suke faruwa suna damun shi kuma yana da gudunmawar da zai bayar a bangaren da yake to a shirye muke da izinin Allah za mu haɗa kai da shi don taimakon wannan al'ummar da izinin Allah mun fitar da tsari da makamantansu wanda yake da alaƙa da wannan ƙwarar gaskiyar gaske da haka insha Allah wanda suke bibiyar karatun mu tsarin mu na ashabatul kiram karkashin ita wannan mu'assasan wanda ko yanzu na ga wannan kwaya saka kuɗi a ciki naira dubu arba'in na kan bayar daga ina ne aka ce daga ko ita ne ko to asalin wannan tsarin ma ya taso ne wallahi ba ma daga mutanen da ke rayuwa a Najeriya akwai wanda ya kira ni ya ce mun shi ya so ya yi tambaya tuntuna amma abin da ya sa bai tambaya ba akwai tambayar da ko za a ba ka amsa bai kamata ka yi ta ya ce saboda yanayin yadda zai ji yau muna karanta kaza gobe can ana kaza gata can ana kaza sai ya fahimci cewa da wuya a ce in dai ba wai wani abu ake mun a gefe ba ni ina da lokacin da ni nake dawa in yi da kai to wannan tafiyar da muke ina ake samu kuɗin da ake don tafiyar tsaika sai na ce masa kadi kadi kadi da makamantansu to mutanen da ke waje wasu mutanen Nijar Allah ya saka musu da alheri in na ba ku labari na ce yanzu abin da muke yi na da'awa wajen karfafa ta taimakon da muke samu daga mutane daga waje ya fi taimakon da muke samu daga cikin gida Najeriya abin zai baka mafai wannan za ka yi mamaki musamman mutanen Nijar to suka fara tunanin ya za su taimaki awar ganin yadda ake ta kai komo a kanta Su sai muka zo muka fara tunanin ya ra'ayi dole ne irin wannan in za ka yi mu'amala da mutane daga cikin gida daga waje sai ka samar da wani tsari da hatta a gida ita kanta gwamnati ce da kai ba mutum ba ne ɗan tashin hankali shi gaba kake so ka kawo ma al'ummar ba rigima to shine maka je maka yi rijista da ita corporate affairs da wannan sunan na ashabatul kira. an je an bude account a banki mun je EFCC mun je din da ya kamata mu je akan wannan mas'uliyar mun gama da akwai abubuwa guda bakwai wanda suke bibiyar group ɗinmu da kuma shafin na Facebook idan sun nemi wannan za su iya samu za su gani wanda muka ba su ƙarfi wajen abin da ya shafi da'awa na farko ya karɓi wata dubu wata muguwar akita wadda ta saba wa ta farkin manzon Allah wannan shine abin da muka ajandan mu ta farko a ciki akwai wannan mas'uliyya ta la'akari da mutanen da suka musulunta wajen waɗanda ba su musulunta ba ya za a kira su wanda suka musulunta kuma ya za a karantar da su akwai wannan a ciki akwai yan kayan aiki irin waɗannan da muke ka dai sani na ba za ka je wajen inyamar ba kai ka ce ne daga masallacin malam kamis al-misri ne ka zai ba ka kyamara shi ba ruwan shi da wani almisiri kudi shi ne almisiri a wuri ba zai yi ba wannan kyamaran wasu bayan allah ne suka fi mana ita ina ganin gab da ramadan ko cikin ramadan kudin ta ya kai kusan naira dubu ɗari hudu to a ciki akwai irin wannan sana akwai maganar ɗaukar nauyin program a gidajen rediyo yanzu ana magana a kan cewa shi'a na shiga tsauyuka haka ne kai a matsayinka na ahalus suna tun da ka baro ƙauyenku ka taho birni ka gane addini sau nan ka koma garinku don ka je ka isar musu da alherin da kai ka gane abin birni su ba su gane da annabi zai fara wa'azi Allah ba ce matsayi wa an anzar ashira takal ƙarabi na ma kai ka je kayi wa an anzar da takal ƙarabi na ko tun da ka taho bariki ka taho kai ka samu karatun addini ka waye ka baro ɗan uwanka na gida cikin jahilci yana neman ya kashe su sai da din aka kai musu muguwar aƙida yana da sauki a gurin su su karba. ka ga ba kai wannan ba to sai muka yi la'akari da kaso ɗari na mutanen ƙauye casa'in da wani abu a cikinsu suna saurara rediyo amma kaso goma kaso ɗari na mutanen birni tasa'in da wani abu ba ruwansu da rediyo musamman yanzu fitowar salular za ka samu kowa galibi yana kan intanet ne wannan dai ba an shi labari an sami wani abu a gidan rediyo ba gidan shi da rediyo to in ba za mu iya zuwa ƙauye mu je mu kai masa sako na addini ba yaya za a mu samar da wasu program muhimmai a gidajen rediyo da za mu danne wanda zai kai wa mutanen sako wanda za mu iya rage ɓannan barin ba ku misali kun tuna lokacin da malam samis yake program a gidan rediyon nagarta ni ma nake a daidai lokacin da yake yi nake yi namu guda biyu ne kare amma program ɗin shi a ya kusan kai guda biyar in banda Allah ya kawo wannan wake a ta faru abin da ya faru ya faru aka sai a wannan lokacin na malam samis ya fara samun matsala program ɗin su ni Nima abin da suke cewa aikin da ba don Allah aiki ba na wani ma zai tsaya kuma yi zo ɗaya a wannan lokacin da malam kamis yake karatun da ni ina wallahi hatta ƙauyukan da ke eriyan nan dukkan jihohin da saƙo ke kai masa na gidan rediyon daga sai da muka ga tasirin wannan karatun a wannan ƙauyukan amma kuma ka gaba zuwa muka yi wajen da'awa ba to wannan duk yana daga cikin tunanin da ya sa muka yi wannan to akwai mutane harkar addini ba masuliyya ba ce da za a barci hannun ɗaiɗaikun mutane masu kuɗi ko 'yan siyasa ko masu mulki shi ta kawai sai muka fito da wannan tsarin ni na san adadin mutanen da suke goya ma da'awar baya suke mata kuma fatan alheri amma yanzu idan da za mu samu mutum dubu biyu kowane wata abin da za su iya mana za su iya ba mu naira dubu ɗaya a kowane wata muna da nawa naira miliyan nawa biyu duk idan shekara ta yi muna tara wannan kuɗin to mun kafa foundation din na za mu yi aikin addini ba tare da jingina a jikin wani mahaluki ba akwai mutumin da ba wacce saboda muna so ya ɗauki program ɗin mai sa a gidan rediyo kuɗin da bai wuce naira dubu ɗari uku ba tun kafin azumi da kwana goma sha biyar na dinga buga mai waya sai da azumi ya kai kwana goma sha biyar kwana talatin ina kiran shi bai taba kira daukan waya ta ba kuma bai taba kira ba. saboda kawai ina so ya ba mu gudunmawa za mu saka karatun mu a gidan wa ba fa ni na sai a bani kudin in kashe ba ba ba cewa ne matata ta haihu ba zan siya mata ragon suna ko a'a gidana ba abinci a'a abu ne na addini amma wallahi sai da aka yi kwana talatin ina kiran shi bai taba dauka ba kuma bai taba kira na to shi yasa wannan ramadan din da ya wuce na ce ba mahalukin da zan buga ma waya in ce masa wai ya ba mu gudunmawa za mu saka karatu a gidan rediyo na ce babu kawai nake nan zauna in yi karatu ne shi Allah shi ya san yadda zai yada karatu kuma haka haka duka wannan me yake nuna maka rashin manufa da aka insha Allah akwai nambobi na yan uwa da na sha ainihin wato bayarwa irin su malam usman shanono da muke tare da su ga ali nan ga kuma malam musbahu nan sannan akwai baban sadiq daga kano da wasu sauran yan uwa idan ana buƙatar ƙarin bayani da izinin Allah kuma wannan abu ne da mu'assasa ce ba kungiya ba ce akwai abin da yasa na cewa ba kungiya ba ce mu'assasa ce sannan akwai mutanen nijar. da mutanen Cote d'Ivoire wanda al'amarin su yana da alaka da irin su Alhaji Ibrahim Shitu da makamantansu insha Allah in mun samu wani lokaci da zamu ƙara bayani da abin da yake da alaka da da wannan Allah ta'ala ya sa mu dace amma waccan lakcar da malam Abubakar Baraji ta ina ba da shawara a yi ƙoƙari a saurari wannan laktar da yi ƙwarar gaskiyar gaske ladan musulmin da addini ne ya dame shi sannan yana tunani akan makomar addini ya kamata ya saurari wannan muhadaran kwaran gaske gaske zai fahimci kalubalen da muke ciki kai za ma ka san wani dalili ne yasa yan siyasa mu da sun shiga abuja suke watsi da addini za ma ka san wani dalili ne yasa mutanen mu in sun kai wani mataki bai da za su taimaki addini ba za su yi za ka san dalili Allah ta'ala ya shirya da mu sannan magana ta ƙarshe shine kowanne daga cikin mu ya kamata ya sani rikonsa ga wannan addinin da kuma taimakon addinin shine kaɗai abin da Allah zai kalla ya masa sakamako a kanki ba ta koma zuwa ga lahira amma wallahi ka kuskura ka koma baka da wani abu wanda yake da alaka da wannan kakkai tsammanin kana da wani abu kai ma da Allah zai babu ba yadda za a yi Allah ya turo annabi lamba ta ɗaya wajen daraja a wajen shi ya sha baƙar wuya saboda addinin nan a faɗa mai maganganun banza a shaƙe shi a ɗauko da ƙumi a sami saboda addinin ku ku zo ku ɗauki addinin nan ku yi masa riƙon tsakanin kashi sannan kuma ku yi tsammanin Allah zai kyale ku ku zauna lafiya abu ne wallahi la yumkin abadan saboda haka muna roƙon Allah ta'ala ya tsare mu kuma ya tsare mana imanin da haka yanzu sati mai zuwa za mu karatu kamar yadda na faɗa ba zai wuce mun yi darasi uku ba karatu ya tsaya za mu sake yin tafiya za mu tafi neman karatu kun san mu da ne Allah ta'ala ya shigar da mu Allah kuma ka tsare mana imanin magana ta ƙarshe bayan wannan kamar yadda na sha faɗa zaɓe yana karatuwa ramadan mai zuwa yanzu idan ya zagaye wanda suke kan mulki wasu za su faɗi wasu za su wuce haka ne wanda kuma ba sa kai su ma za su samu don tsarin allah ne ba yadda kai wani sai ya tafi wallahi wani kuma zai zo to mu magana mu wani lokaci ba daɗi bane da ita kun ga yanzu ana riddar siyasa ko kuwa wallahi malam an rena hankalin mutane a Najeriya kakka kuskure ya zamanto kana rikici da wani ne saboda jam'iyyarsa ba wai saboda a yanzu baka ganin kana zagin wani saboda jam'iyya gobe sai ga ya fata sun shirya ana yi ko ba yi to yi rikicin jam'iyya kuke ba rikicin mutane ba to kuna da matsala da haka mutane ya zamanto suna siyasa ta mutane ba siyasa ba tawa ta jam'iyya in siyasar jam'iyya kake to an dinga rena ma hankali ke kana zajin mutum kana ganin suna rikici da wani saboda ba sa jam'iyya kaza gobe sai ga ya wata daga watan jam'iyya ya koma ta shikenan an gama kuma wannan shi ne abin da muka faɗa mutane da haka ku dinga wa 'yan siyasan nan hisabi wajen zaɓar su ko ƙin zaɓar su da nazartar kowa ba da jam'iyyar da mutum ya mutu jam'iyya kamar da kuke gani yau mutum yana da dama ya canza ta ba ka yi tsammanin ba zai canza ya canza ko kuwa wannan ni'u shi ne wasiyar da muke a masa sannan dukkan wanda za ka je ka zaɓe shi ka ji tsoron Allah ya zamanto manufar da ta sa ka je ka zaɓe shi farko shi ne ya zamanto addini ne a gaba sanan duniya ta biyo ba na rantsi da Allah duk wanda ka ji ka zaɓa akwai ran da Allah ya tsaye da ya tambaye ka dalilin zaɓen shi sai kai kokari sai ka riƙe amsa kafin ran da Allah zai tambaye ka amma wallahi ba wanda Allah zai kare shi ya tambaye shi in manufarka duniya ce Allah ya sani in manufarka addini ce Allah ya yi Allah ya riga ya sani wannan shine mu maganar da zamu faɗa wa mutane Allah ta'ala ya shiryar da mu Allah ka tsare mu kuma ka tsare mana imanin mu سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Gracias.